قد خلت من قبلكم سنن ayoyi da suka gabata da muka karanta har aka zo wallazi ne za fa'alu fahishatan suna faɗan to yaya aka yi ne yakin uhud yadda al'amari ya kasance aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce an yi kaza an yi kaza to shine Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa qad khalat min qablikum sunanu ai sunnoni na Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwa sun shude sun gaba sun shude cikin waɗanda suka gabace ku a yi yaƙi wannan ya samu sa'a yau gobe wancan ya samu sa'a yau wannan ya ji kaza gobe wannan ya ji kaza ba wani abu ne ba kon abu ba a wajen Allah madaukakin sarki ba sabon abu ne haka sunnar Allah take sa'an nan sai ce fasiru fil ardi to ku tafi mana a ban kasa ku yi tafiya ku gani mana kana zaune Kano kana magana je ka Katsina je ka Gombe je ka sakkwato je ka menene da menene siru fil ardi ku yi tafiya a ban kasa mana ku kuna cikin jaziratul arab ku fita mana ku fita ku gani ku ga a duniya mai take ciki fanzuru ku kalli ma'ana tafiyar da aka ce ku je ku yi innan ba tafiyar kasuwanci ba a'a tafiya ce ta izina ku kalli mutanen da suka saba ma annabawansu da manzannansu da malamansu saboda son duniya saboda son mulki yaya karshen al'amarinsu ya kasance fanzuru ku kalla ku duba ku yi izina ku lura kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya karshen waɗanda suka karyata annabawansu da manzannansu ya karshen su ya kasance ya karshen su ya kare sun samu biyan bukata sun cimma burinsu sun samu abin da suke so me yasa suka saba mu annabansu da manzannansu saboda kuɗi da mulki da siyasa da siyasa da kuɗi da mulki su ne suke sa a saba mu annabawa da manzannai saboda a gina abin da ake so a kan san zuciya to aka ce ku je mana ku kalla ku gani ko kai a Najeriya shiga mana shiga garuruwan ka gani wani ɗan shekaru hamsin baya zuwa yanzu wani ɗan siyasa bukatarsa ta biya wane ne cimma manufarsa wane ne ya samu abin da yake so wane ne mai mulki mai kuɗi kowa an tara mulkin an tara dukiyar amma har yanzu ba wanda ya koshi ba wanda bukatar ta biya kuma ba wanda ya gamsu da abin da yake ciki kuma kowa na cikin tsoro kuma yana cikin firgici me yasa saboda an kauce ma hanyar annabawa da manzannai an kauce ma hanyar da malamai suka tsara na a tafiyar da al'amarin addini a tafiyar da al'amarin al'umma a kai aka bi son zuciya ai siyasa ake so ai kasu kuɗi ake so ai mulki ne shugabanci ne da shugabanci da siyasa su ne suke sa a kauce hanyar annaba da manzannai sai Allah ce ku je mana ku gani waɗanda suka gabace ku waɗanda suka yi irin wannan ayyukan da kuke yi wa ya cimma burinsa wa ya bukatar wa ta biya sa'an nan sai Allah ce haza kinaya kenan isharatan ila siru fil ardi wannan izina da Allah ce ku yi din nan bayanun linnas bayani ne gamsasshen bayani ga mutane wa hudan da shiriya wa mawa'izatu da gargadi gargadi shine kalmomi maganganu ne da ake yi ana shigar da kalmomi masu tausaya masu sanyi masu sanyaya zuciya da rai wa maw'izatu lil amma ga masu tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce ya ku mu'minai ya ku waɗanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala tahinu kada ku yi rauni kada ku karaya wala tahzanu kada ku yi bakin ciki kada ku shiga damuwa wa antumul a'launa in kuntum mu'minina kuke da rinjaye kuke da ɗaukaka kuke da ku za ku ci nasara amma da sharadi ɗaya in kuntum mu'minina in kun zamo muminai kuma kowa ya san an ce ka zama mumini mai ake nufi yaya ake so ka zama ka kula da wa'annan rukunai guda shida kenan ko sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ai in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu in miki ya same ku in wajen yakin Uhud kun samu miki an jin muku ciwo to ai ba ku kadai bane su ma abokan gaban ku sun ji ciwo haka an miki ya same su wa tilkal ayyamu Allah madaukin sarki ce ai rayuwar duniya ranakun duniya kwanakin duniya nudawilu ha bainan nas Allah ce mu ke sarrafa su tsakanin mutane yau nasara ta je nan gobe ta dawo nan gobe jibi ta je can haka Allah sunna ce ta Allah ba wai kan manzon Allah bane kadai sallallahu alaihi wasallama wal ya'lam Allahu allazina amanu wal ya'lam Allahu dan Allah ya sani to da Allah bai sani ba kenan ya <coughs> suka ce ilma zuhurin don hakan ya bayyana wa yattakhidha minkum shuhada a samu shahidai wanda ake ce shahidi shine wanda aka kashe shi da takobin kafirai a wajen yakin adada da addinin musulunci shi ake ce shahidi saboda a samu shuhada shahidai wanda Allah zai azurta musu shahada shine hikimar da ke sa ana yakin kenan wani tun fil aza Allah kaddara zai bar duniya ta hanyar shahada to dole ya je yaki dole su zamo ba su nasara ba a wannan lokacin to kaga shi ya samu shahada kenan tare da cewa wa'annan abubuwan da suke faruwa ba abada ba diman abadan bane Allah ne madauki sarki ke ladabtar da muminai da musulmai saboda su dawo kan hanya amma nasara da ɗaukaka ya ce wa antumul a'launa wallahu la yuhibbu zalimina wallahu Allah madaukakin sarki la yuhibbu baya son azzalimina azzalimai to bayan Allah na gari in ana karanta alkur'ani abubuwan da suke jan layi karshe kenan kaza Allah baya son ka zalimi Allah baya son mai kaza Allah yana son mai kyautatawa to wa'annan ayoyin su suke tattarawa su gani to ga abubuwan in mutum ya Allah baya son shi Allah ya ce Allah baya son azzalimai Allah baya son zalunci ma'ana duk ran sa'an da kai zalunci ka tabbatar da cewa Allah baya son ka Allah ba shi tare da kai ko matanka ka zalunta ko ɗanka ko makocinka ko abokin kasuwancinka ko menene zalunci Allah baya so har kafiri Allah baya son ka zalunce shi abinda ake so kai adalci kamar yadda muka bayyana jiya duk wanda ka zalunce shi kai masa gata wajen Allah kuma kai ka karya kanka kenan wajen Allah madaukakin sarki don gashi Allah jumla ya kawo kamila bayan an gama magana sai Allah ce wallahu allahu mubtada kenan marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafi dhammatu zahiratu fi akhirih to ina labarin mubtada sai ce la nafiya yuhibbu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nas wal jazim wa alamatu rafi dhammatu zahiratu fi akhirih wal fa'ilu shine adh-dhalimina maf'ulun bihi kenan adh sai kace ce wal jumlatu من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا اي كغاني كو جمله تا cika kenan Allah madaukakin sarki baya son azzalimai to she ka tabbatar da cewa duk sa'an da kai zalunci Allah ba shi tare da kai kenan Allah baya son ka sai shi yasa sai ka kiyaye mai. sai ka kiyaye zalunci ko a ci gaba da zalunci saboda wannan yakin da aka yi na Uhud din nan matsaloli sun faru a ciki قال أنس ابن النضري عم أنس ابن مالك في ساعة اشتد اشتداد الأزمة لوكacin da matsala ta kai ta kawo farko Allah ya ba musulmai sa'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ko kun ga mun ci nasara kar ku sauko ko kun ga ai ɗaya ɗaya da mu kar ku sauko to da suka ga an ci nasara suka ga ga ma'ana ana sai suka sai suka manta da abinda manzon Allah faɗa musu sai suka karyo suka sauko to sai Allah ya ladabtar da su to mas'alan sai ta kai inda ta kai a zamanin Uhud kenan sai aka ji labarin wani ne sai je shiga ya bada bayani a cikin kafirai ai shi ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ce an kashe shi wa zahara ala lisani babu du'afa min almu'minina to da aka ce an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma same shi ba a kashe ba ya masa komai ba to sai mutane suka kasu suka kasu gida uku sai suka ce to cikin wa'ansu muminai wanda ke da raunin imani sai suka ce laita lana rasulan ila abdullahi bin ubayy fa ya'khudhu lana amanan min abi sufyan yace ina ma da zamu samu wanda zamu aike shi ya je wajen Abdullahi dan ubai ya nemo mana amana wajen Abu Sufyan ma'ana a kyale mu zauna lafiya kenan na farko kenan wa qala ba'd al munafiqina wa asu munafiqai kuma sai suka ce in kana Muhammadun qad kutila in kana Muhammadun qad kutila falhaqu bi dinikum al awwal in dai an kashe Muhammadu to sai ku koma mu koma addinin wai su koma addinin su na farko ma'ana su koma shirka kenan firka ta biyu kenan kala ai anas bin nadrin shi anas dan nadrin sai yace in kana muhammadun qad kutila fa inna rabba muhammadin lam yuqtal in an kashe muhammadu ai ubangijin muhammadu ba kashe shi ba yana nan wa ma tasnauna bil hayat to me za ku yi da rayuwa bayan an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ɗauki takobi ya ce wallahi zan ɗauki takobi na je na yi yaki kan irin yakin da manzon Allah ya yi na mutu irin yadda inda aka kashe manzon Allah na samu shahada abin da ya faɗa kenan sa'annan sai ce Allahumma inni a'tazuru ilayka mimma qala haula'i wa abra'u ma mimma ja'a bihi haula'i thumma shadda sayfahu ya ɗauki takobinsa ya je yaki har aka kashe shi ya samu shahada abin da ya faru kenan a غزوة أهد كينا اقرأ وليمحص الله الذين Amanu Allah ya aikata ya yi wannan ne a yakin Uhud don ya tace muminai, a tsintsinci muminai, a tace muminai na kwarai sai a cire su, a bambanta su da munafukai da kafirai. Sa'an ce wayan haƙan kafirina yamhaqul kafirina ya murkushe kafirai kuma a gama da kafirai yi musu kisan kare dangi sa'an nan bayan Allah ya bayyana abin da ya sa ya haka sa'an nan sai Allah ya tambaye su yana tambaya mai ban mamaki am hasibtum an tadkhulul jannata wai zato kuke so kuke kuna zaton wai za ku shiga aljanna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم alhali الصابرين الحالي bai san علم الظهور ma'ana. halin ku bai bayyana ba na cewa ku yi hakuri ku yi jihadi fi sabilillahi ma'ana muminai na kwarai ba su fito fili ba a aikin ku na jihadi bai fito fili ba balle a san wane da wane da wane in ba haka ba Allah shi ya san komai tun kafin abin ya auku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirina kuma ya san su wane ne masu hakuri a cikin ku sannan sai Allah ya ce ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه da aka yi yakin Uhud waɗanda ba su je ba sai suka zo suka yi nadama suna ta cewa ina ma da wani yaki zai zo ina ma da za a samu jihadi mu ma mu je mu yi mu kankare wancan kuskuren mu yi kaza da kaza shi ne sai ga yakin Uhud kuma yanzu shi yasa aka ce walaqad kuntum tamannawna al sababan ay sababal maut ba ainihin mutuwa suke so ba sababin mutuwa shine jihadi jihadi shine sababin da zai sa mutum ya mutu in in lokacinsa ya kai a wannan lokacin ya samu shahada qabli an talqahu kafin ku hadu da wannan sababin mutuwa din faqad ra'aytumuhu tabbas kun ga sababin mutuwa din yakin Uhud kun gani yadda al'amura suke kasancewa wa antum tanzuruna halin kasancewa ku kuma kuna kallon abin da ke kaiwa yana komowa wa ma muhammadu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل wannan ayan an saukar da ita ne a kan sanadiyyan abin da ya faru ranar yakin Uhud sai shaidan yayye kuwa ya daga murya ya ce ya an kashe Muhammadu to sai mutane suka karkasu akan waɗancan maganganun da muka faɗa wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza to shine Allah madaukakin sarki ce wa ma Muhammadun illa rasulun kan khalat min qablihi rusulu ai muhammadu ba wani abu ba wani abu bane manzo ne na Allah ba ya shige ya mutu ba ai kamar yadda sauran manzannai suka mutu annabi Musa ya mutu annabi Isa ya mutu annabi Zakariya an kashe shi annabi Yahaya an kashe shi to menene sabakon abu a ciki menene sabon abu a ciki to wannan ayar ita ce sayyidina Abubakar ya ɗauka ya tsirar da musulmai akan aqidar jahiliya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai kowa ya shiga wani halin da kowa ya kasa bude bakinsa ya magana kowa ya zauna cikin masallaci ya rasa abin da yake ciki sayyidina umar ya fita hayyacinsa ya zare takobinsa ya ce duk wanda ya ce muhammad mamzu allah ya rasu za a yi zai sare kanshi ana cikin wannan hali sayyidina bakar yana can unguwarsu bisalh unguwansu daga unguwan da ya taso zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyan mil ɗaya ne labari ya isan masa sai ya taso ya tafiya tiriyan tiriyan tiriyan zo ya same su bai ce musu komai ba sai shiga wajen nana Aisha yana shiga wajen nana Aisha darajar ta kenan ɗakin ta manzo Allah ya rasu ya shiga wajen nana Aisha sai ga manzo Allah an rufe shi da bargo na kasan Yaman sai ya je ya bude manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun banci goshinsa yace tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace tibta hayyan wa mayyit mutuwa dai daya da Allah rubuta maka kayi Allah ba zai rubuta ma mutuwa biyu ba wannan mutuwan da Allah rubuta maka kayi wannan mas'ala ta gama ya gama ya shiga ɗakin manzon Allah abin da ya faɗa kenan to sa'an nan sai ya taso ya zo cikin jama'a cikin masallaci sai na umar na tsaye akan wannan aqidar tasa akan wannan abin da yake fada a kul wanda yace manzo Allah ya bar duniya a kul wanda yace manzo Allah kaza sai na bakar na zuwa sai ya ɗauki hankalin mutane wajen sayyidina umar kamar yanzu ne ka ce sai karbe loudspeaker daga sayyidina umar sai ya ɗauki hankalin mutane wurin sayyidina umar yace ayyuhan nas ya ku taron mutane duk kowa sai ya daina kallon ya daina shauraron sayyidina Umar sai aka hankali biyu kuma da sayyidina Bakar yace ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kad mat wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayyul la yamutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirina ana fadar wannan ban sai na baka na fadar wannan da karfin murya sai na umar sai ce kamar yanzu aka saukar da ayar kamar ya bai taba jin wannan aya ba ta fice mishi a kwakwalwa sa'annan sai ka ji kowa ya dauka wa ma Muhammadu illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qarabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala atbaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirina to wannan mawqifi matsayar da sayyidina bakar ya dauka shine ake cema jarumtaka da jarumta da jur'a abinda ake cema jur'a shine lokacin da mutane suka samu masifa to akwai masifa saboda rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya rude mutum ka zo a cikin natsuwa ka bayyana gaskiya yadda take shi ne suka ce ai shaja'a shi ne zuciyarka ta tabbata akan gaskiya a natse ka bayyana abin da ke shi ne gaskiya to shi ne abin da sayyidina abubakar ke yayi banda sayyidina abubakar a wannan lokacin da sayyidina umar in ya shiga hanya shi ɗaya gan shi kaucewa yake yi amma ranar shi kansa sayyidina umar ya rasa to ya zai da wannan magana a ce manzo Allah ya bar duniya a ce manzo Allah ya menene da menene hankali zai dauka menene da menene to kuma manzo Allah yana kwance ya bar duniya din to ya za a yi kowa kamar ya fita hayyacinsa to shine dattijo sayyidina Abubakar yana shigowa yace ayyuhan nas man kana abudu muhammadan ya ku taron jama'a duk wanda ya kasance Muhammadu yake bautatawa fa inna muhammadan qad mata to yau babu shi sai kuma kasan nayi kenan wa man kana ya'budu Allah duk wanda yake Allah yake bautatawa fa inna Allah hayyun la yamutu ka tabbatar da cewa Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa na sai karanta musu aya wa ma muhammadun illa rasulun kan khalat min qablihi rusul ai kaman sauran annabawa ne da manzannai wayansu sun mutu wayansu an kashe su afa in mata au kutila yanzu in ya mutu ko aka kashe shi shikenan sai ku sai ku daina waɗanda an kashe sayyidina an kashe annabi Musa amma mutanen sa basu da bin addinin sa ba an kashe sayyidina Isa mutanen sa basu da bin an kashe sayyidina Zakariya da sayyidina Yahaya amma mabiyan su nan to shine in an ce an kashe Muhammad ibn Abdullahi shikenan sai ku daina sai a daina addinin musulunci yace a'a ba haka al'amari yake ba afa in mata au kutila ما هو الفرق بين الموت والقتل يتي yace hafa مات mata in ya mutu aw qutila ko aka kashe shi me bambanci tsakanin mutuwa da kisa duk rabuwa da rai ne ko to me mutuwa da kisa duk ɗaya ne ko suna da ko akwai bambanci tsakani sai aka ce akwai bambanci tsakani saboda wannan gangan jiki da kake gani dan adam ya haɗu ne tsakanin gangan jiki da rai gangan jiki da rai su ne suka haɗu suka zamo mai mutum ɗan adam ko namiji ko mace ko babba ko yaro to amma wannan rai baya zama cikin gangan jikin da aka aka lalata shi shi yasa <coughs> wannan gangan jikin aka buge shi aka lalata shi sai ran ya ciki ba zai ran ba zai rayu ba zai zauna ba a ciki haka shi kuma gangan jikin in an zare ran shi ma ba zai zauna da kanshi ba shi ma sai fadi shi kenan ya lalace kenan su guda biyu ne suka haɗu suka zamo rayuwa kamar kwan fitilan da kake kallo din nan yanzu hasken da ke ciki wannan kwan ne ke bada haske ko jijiyar anjin da ke ciki wanne ne ke bada haske yasa in ka kashe wannan abin nan a wannan makunnin nan to shi ga fitilan ya mutu mata kenan ya mutu kenan in kuma hasken na nan ka fasa kwan sai mai sai hasken yayi mai kutila kenan ka kashe shi kenan shine bambanci tsakanin mutuwa da kisa an fahimta afa in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum sai ku sake dawowa ku bar addinin musulunci wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya dawo baya ya bar addinin falai ya Allah shay'a ya tabbatar da cewa ba zai taba cutar da Allah komai ba wasa yajzillahu shakirina a sannu Allah zai saka ma masu hakuri waɗanda suka gode ma Allah da ni'imar da ya musu sa'annan sai aka ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah me kake jin matsoro ne baka son ka je yaki baka son ka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗi kaza ka faɗi kaza ba da ranka kake gudu kar a kashe ba shine sai aka ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah babu ran da zai mutu babu wanda zai rabu da ransa sai da izinin Allah kitaban mu'ajjalan rabuwa da ranka abu ne da Allah ya rubuta shi sa masa ajali ma'ana in Allah ya rubuta maka rayuwarka zaka shekara ɗari shekara ɗari ba kwana ɗaya ba wanda isa ya raba ka da ranka za ka yi mutum zai ciwo ya tashi wani zo yana jinyanka kai kana kwace maka da lafiya shi yana jinyanka gobe jibi sai kaji sai an ce shi ya rasu ma'ana lokacin shi ya kai kenan banda Allah ba wanda ke iya raba bawa da ranshi kuma kowa da ranshi din nan Allah ya sa Allah ya yanki ya kayyaje ma kowa adadin rayuwar da zai yi shi yasa da'iman abubuwa biyu ke binka a cikin rayuwar duniyar nan kamar yadda manzo Allah faɗa arzikinka da ajalinka su ke neman ka a cikin rayuwar duniyar nan to ajalinka bai isa cin maka ba sai ka ci karshen arzikin da kake da shi a duniyar nan karshen arzikin da kake da shi a duniyar nan in loman ne kwaya ɗaya ko lemu ne ko ruwa ne zaka sha sauran arzikin da ya saura maka a duniya din nan ko da ruwa ne zaka sha baka sha ba ajalinka bai isa ya ci maka ba sai ka sha ruwa ko ka ci abincin karshe sai ya fadi ya mutu sai yanzu yanzu ya ci abinci yanzu yanzu ya sha lemu yanzu yanzu ya sha fura yanzu yanzu ya sha ruwa ƙarshen arzikin kenan ajalin shi bai isa cin masa ba kafin wannan ƙarshen arziki to shi yasa me yake da ban tsoro me kake jin ma tsoro ba za ka kasance tare da annabawa da manzannai ai jihadi a tabbatar da addinin Allah ba tsoron ranka kake yi to kuma wannan ran za ka rabu da shi ko kaki ko kaso sai aka ce wa man sawaba dunya nu'tihi minha wanda yake neman lada na duniya za Allah zai bashi gwargwado abin da zai bashi duniya wa man yurid al akhirati nutihi minha shi kuma muka ce Allah ya ce zai bashi wasa shakirina Allah madaukin sarki ya ce za mu saka ma masu gode ma Allah masu yi ma Allah godiya wanda suke tabbata akan digadigansu akan yakin da addinin Allah akan da addinin Allah wa khala aliyun sayyidina aliyun karrama Allah wajhahu yace ash-shakirina sune as-sabitina ala dinihim sune waɗanda suke tabbace suka tabbata akan addininsu ababakrin wa ashabahu yace abubakarin da sahabbansa fa kana ali ya anhu yaqulu sayyidina ali ya kasance na fazar cewa kana abubakar radiyallahu anhu amiru shaki amira shakirina sayyidina ali yace sayyidina bakar shine shugaban masu gode ma Allah wa kana ashkarahum wa ahbahum ila Allah ta'ala Aliyu ya ce sayyidina abubakar ya fi kowa gode ma Allah yafi kowa kuma soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa anhu annahu kana yaqulu fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina aliyu ya kasance yana fada zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi la nanqalibu a aqabina sayyidina ali ce wallahi ba za mu koma baya ba ba za mu koma baya ba ba da izhadana Allah bayan Allah ya shirye mu wallahi la ta au qutila la uqatilanna na alama qatala alaihi hatta amuta sai na ya ce wallahi manzon Allah in ya mutu kowa ka kashe shi wallahi zan yi yaki kafirai har a kashe ni a akan abin irin abin da aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai shi yasa waɗanda suka ji tsoro da munafukai da masu raunin imani to mas'alar su bukatar su bata biya ba kenan ma'ana dabara su bata yi ba kenan abin da aka ce kai ka je ka yada addinin Allah rayuwarka da rashin rayuwarka duk na hannun Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki ce inna Allah ashtara minal mu'minina me أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين سيسمي أنفسهم وأموالهم Allah ya sayi rayukan muminai da dukiyarsu ya saya ya biya hadda rasiti Allah ya saya ya biya to sai kuma me sai malamai suka ce wannan abin lokacin da kamfani ya kera kamfani wannan abin kamfani yake kula da wannan abin randa na je na saya na karba na taho da shi gida alakarsa da kamfani sun gama wa zai kula da gyaran wannan abin kuma ke wanda ya saya yace ce ranka na tare da kai shi kenan sai ka yi ta fama yadda za ka yi amma tun daga randa Allah ya saya to kuma shi kenan ba ruwanka Allah shi sai da zai kare maka wannan rai tunda Allah ya saya ya biya yace inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sai ranka da dukiyarka da idan menene bai ka duk baki daya ya saya ya biya zai biya ka da aljanna sai ce bi anna lahumul jannata zai ba su aljanna ya zama Allah ya sai ranka kai mai jihadi ta da addinin Allah kai mai yada addinin Allah kai mai zuwa musulunta da maguzawa kai da meye da mai da menene ina ruwanka ka samu ka ci ko baka samu ka ci ba Allah zai manta da kai ne kai baka manta da addinin Allah ba Allah ne zai manta da kai in ka ga wani abu ya faru Allah ne jarrabe ka jarrabawa ne daga Allah madaukin sarki zancen jarrabawa kuma ai mun gaba da wannan maganar jarrabawa akwai wanda ke jin tsoron jarrabawa kuma yanzu a'a jarrabawa ba ta da ban tsoro ba za a zarge ta ba ba za a yabe ta ba natijan da zai fito abinda jarrabawa za ta haifar shine abin tsoro ko ko abin daɗi ko abin rashin jin daɗi kuma muka ce to kana musulunta da maguzawa kana wa'azi wata rana ka ci abinci wata rana baka samu ba kana kaza wata rana ranka ya ɓaci wata rana ai ma kaza ai haka ake yi tun daga tun daga farkon rayuwa haka ake yi har ya zo kanka har muka buga misali muka ce don kana da ɗanka kana son shi dan tsananin soyayya zazzabi ya kama shi kana son wannan ɗa sai ka je ka sau sukari kwano ɗaya ka jika ka bashi sha kai masa wanka don kana son shi don sukari na da zaki abinda zaka bashi kenan me yasa ba zaka so sukari ka jika ka bashi sha ba me yasa zaka je ka ɗauko magani mai ɗaci kana bashi yana kiyawa kana mai kana matse masa bakinsa kana saka mishi don kiyayya don baka son shi ne eh me yasa yarki kika dauki allura kika huda mata kunnenta me yasa ɗanka kaje ka ce yi masa kaciya ana yankewa yana kuwa kana ji ka kaura ka me yasa baka son shi ne ga azaba ka ce ayi mishi a'a wannan abin zai mishi amfani ne fiye da wannan cutar da wannan zafi da ya ji shi yasa jarrabawa daga Allah madaukin sarki iya ma'ana haka harkar rayuwa haka take saboda Allah madaukin sarki dama ya kase mana hanzari ko ko ka rayu ko kar ka rayu dama ka zo duniya ba da sha an shawarce ka ne ko aka haife ka ka kan kanka ne a duniya baki daya haka zaka barta to al'amuran da ke gudana a cikin rayuwar nan baka da kusewa a ciki abinda aka ce kai shi za ka yi saboda Allah madaukakin sarki ya kasa ma kowa hanzari ya ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi mulku وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك الذي بيده الملك هو الله سبحانه وتعالى تبارك sa'annan kuma yace wa huwa ala kulli shay'in qadir don karka yi mamaki to yaya bayan Allah suke shan wahala Allah ba zai da iko ne yace ala kulli shay'in qadir Allah na da iko akan komai in ya ga dama ko allura ba za ta taba sukar su ba har zai su hadu da shi in ya ga dama kuma za su fi kowa kaza kaza kaza in ya ga dama kuma za su fi kowa kaza cikin annabawan Allah akwai wanda Allah jarabe shi da cuta ayyub cikin manzannin Allah a wanda Allah wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulmati Allah, ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh haka ibrahima Allah yace aje a saka shi wuta je ka yanka danka matanka je ka bar su a cikin daji ka tafi duk sai da Allah ya jarrabe su saboda Allah cewa yayi tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir baka da hujja baka da kokolo wanda za ta yi mamaki dan mai bayan Allah na gari suke shiga cikin wahala sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum wannan rayuwa da mutuwa Allah ya halicce su ne don ya jarrabe ni ya jarrabe ka ya jarrabe ki ya jarrabe mu ya jarrabe ku ya jarrabe kowa kuma baka isa ka ce ma Allah kai ga irin baka son jarrabawa ba baka isa ka ce ma Allah ga irin jarrabawa da kake so Allah ya maka ba baka sai baka isa ka ce ma Allah ga lokacin da kake a'a ka bar ma Allah madaukin sarki allazi wanda ce shine wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan jarrabawa din nan yana nuna cewa Allah na son ka yana nuna cewa Allah na son ka kenan shi yasa kana gida ɗanka da ya kuskure ka buge shi ka kwabe shi ka fito waje bakin titi su yi shakkenci duniyar nan duk kai kaman baka san su sun dame ka ne ina ruwanka da su amma wannan ya shafe ka ya dame ka wannan abin ne zai cutar da shi sai ka kwabe shi lokacin da ka dake shi ka hana shi din nan ma'ana baka son shi ne kana son shi yasa Allah madaukakin sarki shi da bayansa sai dai ka sa ido kana kallo wa fi tahrizil mu'minina على jihadi وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم بأن الجبد لا ينفع وأن الحذر لا يدفع yace da aka kwadaita ma muminai aka karfafa gwiwansu aka ce su je su hadu da abokan gawa gaba ayyaki yana nuna cewa tsoro ba shi da amfani tsoro ba shi da amfani zaka tsantsan baya hana abinda zai same ka ya same ka wasabatu la yaqta'ul hayat ka je kuma ka tabbatar da dagadiganka ka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yaki kafirai baya sa ka rasa rayuwarka sai in lokaci ya kai wa an ahadan la yamutu illa bi ajalihi ba wanda zai mutu sai in ajalinsa ya cika wa in hadal mahalik ko da ya shiga cikin halaka ya shiga cikin yaki ya shiga tsakiyar yaki in Allah bai kaddara mutuwarsa ba zai fito lafiya waqta hamal ma'arik wa al ajalu lam yadfa al maut bi hilatin fala fa'ilta fil jubni wal khawf radda mutuwa kuma ta zo ba wata dabarar da mutum zai sai ya mutu sayyiduna khalid ibn al walid saboda jarumtarsa da shiga yaki jikinsa duk ba inda ba miki a soke nan a jimma nan a soke nan a jimma nan duk inda aka kai yaki yana tsakiyar yaki shine yake tsakiya amma da Allah bai kaddara cikin yaki zai mutu ba yazo yana kwance gida zai mutu yace tir Allah wadaran matsorata duk matsoraci yace gashi ba inda ban shiga ba cikin yaki gani nan yazo ina kwance zan mutu kamar yadda tsofaffi mata tsofaffi ke mutuwa akan shimfiɗa duk jikinsa miki ne ba inda ba jin ciwo ba cikin yaki amma Allah bai kaddara zai mutu sai yazo a gida yazo ya mutu to shine yake suke tabbatar da cewa ajali ban da Allah ba wanda zai iya raba ka da ranka sai Allah da ya halice ka kadai kuma yace maka ai ran naka ya saya ya biya to ina ruwan ka kuma da ran me aka ce kai shi za ka yi haka Allah ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum da kai da dukiyarka da komai Allah ya saya Allah ya saya ya biya ka tumanin aljanna to me kuma kake jira wa aizan zikiru ذكر حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عند غلبة العدو وتخليصه منهم عند التقاء عند اتفافهم عليه suka wannan kuma na nuna cewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye annabinsa manzonsa sai na bakare ce in yaki yayi yaki dukkan mu zuwa muke mu dabe jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don da matsala ta yi zafi cikin yakin uhud gudu wayan ke kamar yadda aya za ta faɗa manzo Allah yana cewa ilayya ibadallah ilayya ku taho gani nan gani nan a wani yaki manzo Allah ce Anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib gani nan Anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib duk wani jarumi sai da ya labe jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito kuma ya fito na fito da kafirai kitaban muajjalan ma'anahu kataba Allahul mauta kitaban Allah ya rubuta mutuwa ma'ana rubuta ba ajali wal mu'ajjal al mu'aqqat allazi la yataqaddamu ala ajalihi wa la yata'akhkharu in aka ce ajal ajalin da ba zai riga lokacinsa ba kuma ba zai jinkirta ma lokacinsa ba yani mu'aqqatan lahu ajlun ma'al ajalun ma'lumun wa الكتاب هو اللوح المحفوظ لأن فيه آجال لأن فيه آجال جميع الخلائق والأول أولى ومن يريد ثواب الدنيا كالغنيمة ونحوها duk wanda ke so ladan duniya kamar a cire mai yaki a raba da shi Allah zai bashi nazarat fil ladina taraku al markaz wa talabul ganima an saukar da wannan ayan ne saboda waɗanda suka bar inda manzon Allah ya ce su tsaya Allah ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital manzo Allah shine kiranne ya zamo komanda in shine shugaban yaki kenan ce wane ku ku tsaya nan kada ku bar nan ko kun ga ai ɗaya da mu ko kun ga mun ci nasara wane ku tsaya nan wane ku tsaya nan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa wahayi ne wannan abu Khalid ibn al-Walid suka rasa yadda za su yi su karya wannan yaki saboda inda bazu Allah ya sa aka tsatsaya din nan waje ne mai batukan muhimmanci to sai da musulmai suka ga kaman an ci nasara ana raba ganima sai suka manta da umarnin manzo Allah sai suka sauko to cattanan su Khalid suka bi suka zo al'amari kuma ya rikice ma musulmai Allah ya kiyaye wa man yurid thawabal akhirati wa huwa al-janna wanda kuma ke neman aljanna nazarat fil ladina sabatu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakinna amatun fi jami'il amali nu'tihi minha ba aka ce an saukar da wannan aya ne wanda yake neman ladan lahira saboda waɗanda suka tabbata suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya gama kowa duk wanda ya aiki saboda Allah yana neman ladan lahira Allah zai bashi ladan lahira wa sanajzi shakirin ai za mu saka musu da alkhairi daga Allah madaukin sarki ikra wa ka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama muku sabon ababin tambaya shine Allah ce wa ka'ayyin min nabiyyin ay kasirun min nabiyyin dawa annabawa qatala ma'ahu ribbiyuna kasirun ribbiyuna bayan Allah na gari ko ko kace mutane da yawa sun yaki tare da shi suna tare da shi suka yi yaki fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi. ba su yi rauni ba don abin da ya same su a cikin yakin ta da addinin Allah na miki na jin masu ciwo na karya kaza na karya kaza bai sa su yi kasa a gwiwa ba bai sa su yi sako-sako ba bai sa su yi rauni ba wa ma ufu ba su yi rauni ba wa mastakanu ai mastazallu ba su kaskantar da kansu ba ba su shiga cikin kaskanci ba suna nan daren dakar da suka tabbatar da daga dagansu kuma suna jin cewa Allah zai taimaka musu sa'an nan sai Allah ce wallahu yuhibbu sabirin ai kaga kuma inda ake jan layi ko Allah baya son azzalimai Allah yana son masu hakuri kana son Allah ya soka sai ka lizimci mai hakuri hakuri kuma an san hakuri kashi nawa ne hakuri kan bin Allah hakuri ga ka saba wa Allah hakuri kai abinda Allah mutum ya maka abu kana iya ramawa kai hakuri shi kenan sai ka zama cikin mai Allah yana son ka duk bacin ran da ka samu ka jajirce kai karfin hali ka daure to Allah yana son ka riban me ka rasa kasaran me kai sa'an nan sai aka ce Allah yana son masu haƙuri da suka jajirce suka dage tare da annabawansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yada addinin Allah a cikin yakin tabbatar da addinin Allah a cikin yaki yada addinin Allah yada sunnar ma'aiki musulunta da maguzawa wa'azi yada addinin Allah sai kai haƙuri in ba haka ba ba yadda za a aikaci nasara har abada Allah madaukin sarki ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina sai sai me lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna hakurin nan da baka son kai shi ne sai kayi manzo Allah ce inna nasra ma'a sabr wa inna ma'a usri yusra yasa in baka da hakuri sai ka koya ma kanka hakuri tun daga yanzu yin fushi dole ne in an ɓata ma mutum yayi fushi fushin nan dole ne lalle ne dole ne sai mutum ya fushi ko ko a'a son ransa ne ya fushi dole ne ko ko a son ransa ne dole ne a dole ne ya fushi ya aka ya zama dole babu abin da yake dole a cikin rayuwa a'a da dole ne manzo Allah ba zai ce maka la taghdab faraddada miraran qala la taghdab wannan hakuri wallahi wannan fushin wallahi ba dole ba ne eh baka san sanda fushin bai zo maka ba baka san ya aka yi wannan ya shiga maka shiri ne fa a cikin rayuwa Barna barnamij ne programming ne tun da ka tashi ka gan an bata wa mutum abu sai fushi rai sai kai ma ya zama ka haka amma za ka yi canza maimakon fushin ka ke fushin ba zai yiwu ba ga magani za ka ɗauki magani shi kana so ka gwada daga yanzu zuwa sati biyu masu zuwa za ka gani da a ce yin fushin dole ne yone zai ce ya manzo Allah kai min nasiya kala la taghdab faraddada miraran kala la taghdab da a ce dole ne manzon Allah zai hana kai abin da yake dole eh abin da yake faruwa shine ka tashi tun da ka tashi kana yaro kaga da an bata mutum sai ya fashi sai ya fada maimakon yi fushi din ka iya kin fushi abu ɗaya yana ɗaukan mana biyu abu ɗaya yana ɗaukan mana biyu wannan fushi da kai kai ne ka zama maka ka ba lallai ne ba in kana so da zarar fushi ya zo maka sai ka ce wannan fani na jawo maka makaina ba wai dole ne to kuma fushin da na yi amfanin me zai me zai samin hawan jini zai samun curuta zai samin kaza kaza kaza to kuma me zan samu akai in kana tambayar ka wa'annan abubuwa sai ka zo ka waye gari kaga fashin yana raguwa wannan fashin gadar sa kai da ka tashi ka tarar tun kana kankani kaga duk wanda aka bata masa sai ya fushi sai kai ma ka dauka haka ne amma in ba haka ba abinda za ma kai fushi za ka yi hakuri ba haka bane ba za ka yi hakuri amma ya riga ya zama maka jiki to shi yasa sai ka ɗauka wata mata zamanin sahabbai kafin addinin musulunci kaninta kowanta ya rasu ta shekara ashirin tana cikin bakin ciki wannan matan da ta shiga musulunci aka je yaki ƴaƴanta guda hudu aka kashe ina wane aka ce ɗanta da kaninta kowanta wanne ne fi wanne ne fi tabaranta ɗanta shekara ashirin tana jimami bakin cikin kaninta ya rasu kowanta da ta shiga musulunci aka je yaki so yaki daya ƴaƴanta guda hudu aka kashe ina wane an kashe shi ina wane an kashe shi ina wane ayya ya riga mu gidan gaskiya ina wane ya riga mu gidan gaskiya to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana nan lafiya tace duk wata musifa in bata taba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba musifa bace tace alhamdulillah da Allah ya azurta musu shahada ba mutuwa ba ce mutuwa ba mutuwa ba ce a'a abin da ka ga daɗin ne shine ka yi mai da fushin ba fushi ba ka yi mai da ba fushi ba misali gida da kuka an kekece masa riga tana kallo hankalin ta tashi waye maka wannan sai ce wane ne sai ta ga dan makoci ne shekara ashirin ba shiri tsakani sai ta kashe wuta za ta fita ta je ta yi me me za ta je ta yi fada wannan ɗa da ya shigo da ketacciyar riga da duka da kashe wutar za ta waye maka wannan sai ce kawo ne ya min wannan sai ta fita ta je ta durkusa ya yi an gode ba haka bane ba an da kiɗa riga ta ce, yaya can za ta je faɗa nan kuma ta zo ta durkusa an gode aiki ya canza ne abu ɗaya ne ɗan an da ke shi riga an kyakkece rigunan amma waye maka haka sai ta ce kira sunan wani ko ɗan makota ko makota da shekara ashirin ba shiri ana gaba to bari ta fita ta je ta yi mai faɗa da a ce faɗan lallai ne da wannan ɗan ya da ku ya ce kawu ne ya yi mai da ne sai ta je ta yi dambe da kawu ba haka ba ne ba to amma za a ga akwai bambanci cikin wannan ko dan mai yiwa tana zuwa yaya an gode sai ce wa yaro ne ina alwala kan na an kara ga mota za ta ban san sa'a da na fisge shi na jefa a da shi abu ya tsirar da shi ne ko ya halakar da shi amma kafin ta san haka zuwa za ta yi ta ya yaya an gode Allah kiyaye gaba za ta ce dan me aiki ɗaya ne ya ka sami su mana biyu in ka tashi da asuba da sassafe cikin hunturu hannunka ya sanyi sai ka yi haka saboda mai dan yi mai dimi in ka ɗaya koko da zafi dan yi mai a baki guda kuma iska guda ya nan zai dimi na ya sanyi eh in ka kunna kyandar fitila ka gaba ka dan yi mai ya mutu in ka kunna abu dan yi mai a'a baki daya iska daya ya yake bada ma'ana ya aka yi eh haka Allah ya tsara abin <laughs> eh ban ji ba ina ma nan sabar aikin ke ba ɗaya ba eh to niyya to me yasa baka bar niyyar ta yi aiki ba ka hura hmm? eh an san me me bambanci saboda me yayi dimi da ka ɗaya wani da ya sa su kaji zai dan yayi me idan ya san ka fura da ya sanyi nan ka fura da ya yi dimi baki ɗaya iska ɗaya ya kai ɗauka na biyu yasa hakuri din nan kana so innama sabru bitasabr innama alhilmu tahallu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka koya maka hakuri ka tilasta maka kanka yin hakuri din ka ce za ka yi hakuri din za ka koyi hakuri din sai ka waye gari ka fi kowa hakuri cikin bayan Allah a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce waye cikin waye zai iya zamowa kaman wani shi in ya waye gari tun safe ce ya Allah madaukin sarki na ɗauki mutunci na na baiwa wanda ya ci min mutunci kyauta na bashi kyauta duk wanda ya zage na yafe mishi tun ma kafin a zage shi ba haka bane ba to shi yasa tsarin rayuwa da so da hakuri da ilimi da menene ana yin su ne a hankali tarbiyya ne ko soyayya ta bashi da yawa a cikin ranka kuma ta zama matanka ka cewa kana santa da rika cewa kana santa kana santa kina da kirki kana wallahi sai zai zama haka ke ba kirka cewa ai kina san shi ai yana da kirki ai kana da kirki wallahi tallahi sai zai zama haka saboda manzo Allah ce innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum ina ma ma'ana al hilmu bittahallum hakuri kana koya ma kanka ne kai karfin hali kai hakuri din kai karfin hali kai hakuri din kai karfin hali kai hakuri din karshe sai zo a waye gari ka zama ka kowa hakuri da a ce fushi din lallai ne manzo Allah ba zai ce maka yace me ce ya rasul ausini ya rasulullah ina mana ausini kai min wasiya kai min nasiha kai min wasiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tilasta masa abin da yake wajibi a kansa da ce fushin nan dole ne kai manzo Allah bai zuwa la taghzab faraddada miraran qala la taghzab la taghzab kana so daga yau zuwa sati biyu masu zuwa ka koya ma kanka ka gani zaka ga rayuwarka ta dan canza fushin nan da ya zo to ai wannan fushin ma fa ni fa ka gani fa ni na jawo maka yana ba dole bane Allah ne ya ce na yi fushi so nawa ana keta haddin shari'a Allah ina gani ina kelkelewa da dariya ba haka bane ba kana wucewa kana kallo ana keta shari'an Allah kakkakkakkakkakkai da ai Najeriya sai sa kula country Najeriya kaza kaza ba ke faɗa ba wannan ya dame ka me yasa da aka taba ka kaji kaji zafi ki wannan fani na ja maka kaina ba dole bane nayi fushin nan ba to wai fushin nan ma da nayi amfanin me zai mai anya ba zai ba da hawan jini ba ba zai samin ciwo ba zai samin ciwo kaza ba ai cutar da kaina nake yi to me amfanin zai me zai sa nayi abin da zai cutar da ni to me amfanin ma fushin bayan na yi fushin sai me bayan na yi fushin sai me sai ba komai shi ba sai mai ba komai kanka wahal kanka sai ka takura ma kanka to in kana yi mu haka a hankali a hankali a hankali sai ka zo ka fi kowa fushi amma sai ka ka zo kuma ka fi kowa hakuri ka cire maka ka wannan abin amma ganin cewa da ran an bata ma ranka ya bace din nan wallahi ba lallai bane haka ka tashi ka ga ana yi programming aka yi maka cikin jikinka haka ka samu ana yi kai ma sai ka zamo haka da ka tashi ka tarar da in an cuci mutum in ayyama mutum abin fushi dariya zai kyalkyale kai ma haka za ka yi kai ma haka za ka yi to shi sa in kana son lafiya sai ka koya ma kanka yaya za a yi ka iya ka zauna lafiya ko wa masakalu wallahu yuhibbu sabirina Allah yana son masu hakuri wa ma kana qaulahum illa an qalu lokacin da suke tare da annabawan annabi da annabawansu da bayan Allah ana da addinin Allah ana ya kan kafirai da duk abin da ya same su me suke faɗa rabbana ighfir lana dhunubana tawadu'anci kenan ba za mu ce ai yaki addinin Allah muke tayarwa dan me Allah zai jarrabe mu dan me Allah zai dan me kaza kaza a'a rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu sun tabbatar da cewa suna da laifuffuka wa israfana fi amrina da kuma barnan da muka yi makawunan mu cikin al'amuran mu sabo da muke da barnan da muke yi wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu a wajen yakin ta da addinin Allah wansurna ala kaumin kafirina ka taimaka muna akan ka ba mu nasara a akan kafirai abubuwan da suke fada kenan na fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmil kafirin haka annabi ibrahima wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu ka fahimci cewa fushin da kake abin nan ne ko eh abin da wani zai yi ma ya bata ma abokin wasan kan yazo yayi ma sai ka yi mai abin wanda zai fada ma ba ta ma kai fushi abokin wasan ka sai zo ya maka ko jikan ka sai zo ya maka sai me eh sai kai me sai dariya ya zama me wani ya maka yanzu hankali ka zai tashi ya fada ma wannan amma abokin wasan ka sai fada ma sai ka kalkale da dariya wani ya taba hulan ko gefen jikan ka da ya zo ya taba sai kai dariya me yasa da fushin lalle ne ba haka bane ba ikra

suka ci gaba da addu'a rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqaumil kafirin wa'annan ayoyi addu'a wannan addu'a tana tabbatar da gaskiyarsu da karfin imanin su a tsayuwa da suka yi tare da annabinsu suna yakin sa da addinin Allah Allah ce fa'at fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah shi Allah ya basu tawabar duniya ladan duniya suka ci nasara suka samu riban yaki suka samu kaza suka samu kaza wa husna tawabil akhira kuma Allah zai ba su kyakkyawan ladan lahira shine aljanna wallahu yuhibbul muhsinin sai ka ja layi Allah yana son masu kyautatawa kana son Allah ya soka to ka kyautata ai mun je ake kyautatawa jiya ko wal kazimin al والعافين عن الناس wallahu yuhibbul المحسنين da ta ɓata maka sai kai karfin hali ka haɗiye ranta zai ɓaci ta ga suka ce ai ba damuwa na yafe ki karki ji damuwa sa kiran ki rayuwa kai bana ma bara nawa aka baki kudin sallah naira dubu ɗari je giga ga dubu mai tan yau menene kike kaza kaza kaza kaza to ka tsare waɗannan matakan guda uku duk kenan to kuma za ga Allah yana son ka za ga Allah ya baka ɗaukaka za ga Allah ya baka fiye da abin da ka bata haka ake yi ita ma za ta iya yin haka za ka yi ma yaronka kamar da muka misali ko yaro ko dan yaro yana kanti ka yana aiki kaga kenan ba mu ba an kawo misali jiya ko to in ka in ka iya kana horon zuciyarka akan wannan wallahi zai zo ya zama maka cikin sauki ya fi ma sauki da saurin fushin da kake yi ya fi sauki da saurin fushi da kake yi duk abin da shari'a ke so yana da saukin wa'i duk abin da shari'a ba ta so ya fi komai wahala ma'ana duk sa'an da zaka yafi da shari'a ke so aiki ɗaya zaka yi gaban ka gani kana zaune da matanka ka kalle ta hankalin ka kwance da matanka da yar ka iya meye da meye kana hira ka kalle kowa hankalin ka kwance kowa zai zo ma ina ruwanka ba matanka bace ba yar ka bace ba gyatimar ka bace ba menene bane bace gaban ka gani amma kana kallon wace haramta ka kalle ta kana son ka kalle ta kuma baka son a ga kana kallon ta aiki nawa kenan zaka yi aiki ma'ana zakara wahal da kanka kai kana son ka kalla ba ka son a ga kana kallo aiki nawa ka dora maka kake saboda sabo ne duk abin da suke na sabo ne wahala ne da shi abin da ke bin Allah shi ne kana cin tuwo kana shan lemon fiye wata malamin ka kowane ne zai wuce gaishe shi za ka yi fiye wata ne a hannunka ko lemu amma kana shan ba ko kana shiga malam yana zuwa sai kai ne a saboda mai kake boyewa ba ka so ya gani ba ka so ya gani saboda me me yasa ka so ya ga ruwan biyu wata da kake sha a to da kai ma da kanka ka tabbatar da ashe wancan ba aikin kirki ba to dan me zaka dora mu kanka abinda ba nake ke maka mai fa atahum wa husna thawabil akhirati wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu yin ihsani masu yin kyautayi qalu akhbirna anil islam akhbirna anil iman akhbirna an kaza kaza akhbirna anil iskala al insanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah in tuti'ul ladzina kafaru Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kana ciki ko baka ciki yana ciki ko ba shi ciki tana ciki ko ba ta ciki kina ciki ko ba ki ciki yan siyasa na ciki ko ba su ciki masu mulki suna ciki ko ba su ciki masu kudi suna ciki ko ba su ciki ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa kira Allah yayi in tuti'u allazina kafaru in kuka bi kafirai a cikin tsarin rayuwa a cikin tafiyarku a cikin siyasa a cikin tsarin kasuwanci a cikin tsarin mulki ya ruddukum ala akabiku, fatanqalibu khasirina za su bai da ku baya ku zamo tababbu hasararru saboda dama su a cikin a cikin tabewa suke a cikin hasara suke in yi ba laifi ba ne don ciki yake kai in kai ya zama maka laifi in ullazi na kafaru in dai za ku bi wa'anda suka kafirce ku ba su shugabanci ku ba su jagoranci ku zo kuna bin su kuna kaza kaza kaza kaza wallahi ba yadda za a yi ka da da addininka mafi karancin abin da ke ciki ka jin zuciyarka tana fifita arne kan dan uwanka musulmi tunda ba siyasa ku ɗaya ba amma asalin tushen bishiyar ku ɗaya fa musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dukkan ku kun yi haka tare kuke azumi tare kuke sallah tare kuke zuwa haji da umra tare kuke zakuna komai da komai da zaran an zo an ce wannan ya shiga wannan siyasa wannan ya shiga wannan siyasa wannan ya shiga wannan siyasa wannan ya shiga wannan siyasa ana yin wannan ne saboda duk inda ta fado ta fado gida amma sai ku kuka mai da abin aqida a cikin zuciyarka kana fifita arne kan dan uwanka musulmi da dan uwanka musulmi ya kafa gwamnati ba siyasa ku ɗaya ba wallahi gara kafiri ya kafa gwamnati a wajen shi ana shakka ne cikin wannan maganar akwai shakka cikin wannan maganar eh babu ko shakka to daga nan ka fara sallama da addinin musulunci balillahu maulaku Allah shine majibincin al'amarinku shike bada mulki kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إن الله تيزي باك شوغبانشي والله بالدنيا سي آآ الله تي إيه إيه كو آآ Allah ce a'a duk duniya ce eh wallahi a'a ne Allahu huwa maulakum Allah shine majibincin al'amarin ku shine masoyin ku shine mai taimaka muku wa huwa khairun nasirin Allah shine fiyayyen masu taimako mana taimakon Allah shine taimako sanulqi fi qulubi ladzina kafaru ru'ba in kaga kana tsoron kafirai imanin kana da cewar manzo Allah ce nusirtu birru'bi masirata shahrin nusirtu birru'bi masirata shahrin manzo Allah ce Allah ya taimaka mini da jefa firgita da razana a zukatan makiyana tsakanin na da su akwai tafiyan wata daya kai ma karfafa imanin ka ka gani wallahi sai Allah ya saka tsoro da firgita da razana a zukatansu amma kana musulmi yana kafiri inda yake cin riba kai ma kana cin riba yana ƙarya kana ƙarya yana kaza kai da shi ma ke yi kai ma ke nuna masa yadda za a yi to me bambanci tsakaninka da shi kenan sanulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba bima ashraku billahi saboda shirkan da suka yi suka hada Allah da wani ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba as-sultan hujja hujja ko ta gamsarwa ko ta tilas ta ce ma mutum dole kai wannan abin ba shi ya gamsu ba zai yi ala dole hujja kuma ta gamsarwa shine ta fito da bayanai da hujjoji da abubuwa da za su mutum kansa ya gamsu cewa haka al'amari ne. hujja guda biyu ne as-sultanu nau'ani ko sultanu qahariya wa sultanun wanda zai sa mutum ya gamsu ka tilasta shi shine sultanun kenan ka nuna mishi karfi iko yayi dole ko rasa baya so ko ko a'a ka fito da hujjoji da bayanai da zai sa da kanshi ya gamsu zuciyarsa ta natsu da gamsu cewa haka al'amari yake wa ma'awahumun naru makoman su wutan jahannama Allah ya kiyaye wa bi'sa maswa zalimina makoman azzalimai ya munana shine wutan jahannama Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم